بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na talata wanda yake shine na goma sha shida ga watan rabil awwal ko sha biyar sha shida ga watan rabil awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda yake shine yammaci na biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da goma miladiya muna gode ma Allah ta'ala da ya sanya mana albarka kuma muna roƙon shi ya sanya mana albarka a waɗannan darussa da muke gabatarwa wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi usulul iman na muhammad ibn abdul wahab wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu su da shida barakallahu fit mana roƙon Allah ta'ala ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama ma a gare shi a karatun da muka yi a karatun da muka jiya akwai jumla da nake fatan zan maimaita ta na waje su shigo akwai jumlar da zan maimaita ta lura da yadda na ga kamar fahimtar ta ba ta gama fitowa fili ba ina da yaƙinin cewa wannan shine kusan wuri na farko da muka fara wannan maganar na batun idafa na na ce al-idafatu ila Allah tana da nau'i guda nawa guda biyu ko dai idafatu makhluq ila al-khaliq kun gano wannan makhluk shine rasul a faɗin Allah ta'ala fa qala lahum rasulullah rasul ya zama makhluk Allah al-khaliq fa qala lahum rasulullah naqata Allah an ce na waje na cikin shigo waje na waje na to shi kenan Eh. gani ko haka maganar jiya menene in ta tuba ila Allah faqad sagat qalbakuma yana ce qulubakuma wannan babu shi a larabci kwata kwata duk wanda muka ce da shi ya shigo bai shigo ba maganar da za ta biyo baya ba ce daɗi ba nam muka ce akwai ibafatu al-makhluq ila al-khaliq wannan ibafa din tana ba da kima da daraja na wanda aka idafar da shi da Allah ta'ala ce faqala lahum rasulullah wannan ibafa din tana ba da matsayi nawa na shi manzan Allah din na qatallahi wannan yana ba da matsayi na wannan taguwar fa idza stawaitu abin nan abin nan fa'iza stawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin wannan ruh yana da fa'iza fa'iza stawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi abin ne tarkibi yana ne mai zama tarkibin salatul fati ba tarkibin qur'ani ba kan salatul fati ta ce zai tarkibi a ce ka dauko allahumma a can ka dauko salli a can ka dauko ala a can wai a qur'ani ne akwai salatul fati allahumma wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika sai ka dauko wannan allahumma din sai ka dauko salli wannan nan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan sai ka dauko wannan salli din in ka hada ya zama allahumma salli ala sai ka dauko ta ala din kuma sai ka sa anan haka zaka yi tattara su a wannan ai yau Allah ya sauke wai haka ne take a Qur'ani Ka ku san fir'auna ma ba a mai wannan tarkiba a qur'ani ba sunan shi garo zo inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in kun gano wani yana bada falala na wannan ruhi din kenan amma idafatu sifa ila al-muqtasu biha wannan yana ba da ma'anar haƙiƙanin wannan sifar ba buƙatar a yi mata tawili da Allah ta'ala ya ce tabarakallazi ladzi bi yadihi al-mulku wannan yadu ɗin da aka idafa shi yadu sifa ce aka idafa ta zuwa ga al biha abin nan da Allah ta'ala yake cewa yadullahi fauka aidihim kaga yadu sifa ce ake idafa ta zuwa ga al biha to wannan yadu ɗin ba ta ɗaukan wata ma'ana wacce ba hannu ba kuma saɓanin inda a ce lafazin yadu ya zo ba tare da an yi mai kowace ibafa ba kamar in ce laka alayya yadu kun gano wannan kana da ni'imar da kai a tare da ni an ka faɗi wannan laraba sun san yadu a nan tana da ma'anar ni'ima saboda yadu din ba idafa ta zuwa komai ba amma ka alai ka ɗora hannunka a kaina ka san ku cewar ka ɗora hannunka a kaina baya nuna cewa ka sa ni'ima ka kuma haka ne ko ba haka bane to saboda haka idan ka fahimci wannan za zaka san duk inda Allah ta'ala ya faɗa yana tabbatar da cewa hannayensa ne ba wai ni'ima ba da Allah ta'ala yake cewa yadihi al-mulk fa bi yadihi malakutu kulli shay da sauransu yanzu mu tashi karatu mu kenan kai tsaye قال رحمه الله عز وجل ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبي هوازن فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها ولهما حديث يزور وير بخاري مسلم أن عمر رضي الله عنه دق عمر الله تعالى يدرشي قال عمر يتي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قباتو دا قدم أن قباتو دا أن قباتو ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كاو مشي بسبي هوازن كاما منباي نا هوازن قبيلة تيتا هوازن أكا جاء أكا للا للساسو أكا كشي نكشي أكا تترو na tattarowa aka kawo su gaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin waɗannan kamamman bayi din da mara'atun minan sabai kawai sai ga wata mace daga cikin waɗannan kamamman bayi din tas'a tana tafiya tana tafiya a firgici bata ga ɗanta ba kallaci mace bata ga ɗanta ba a wani hali kake ganin take hali na mota hali na tashin hankali tana cikin wannan hali iz wajadar sabayan fi sabayi kawai sai ta samu yaron nata a cikin bayi haka yana ta yawon shi tunda shi bai san me ake ciki ba sai ta same shi tana samun shi fa akhzathu sai ta dauke shi fa alzaqathu bi batniha sai ta matse shi a jikinta ma'ana ya ji dumin jikinta sosai da sosai ta sanya shi a jikinta fa arba'athu sai ta shayar da shi ka san ne abu na farko da uwa take ba ɗanta ya faɗi ne ya ji ciwo ne mai ya faru duk wani abu na tashi hankali tana ɗaukar shi za ta sa shi a ƙirjinta sai ta ba shi nono kun gane wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi amfani da wannan damar da wannan baiwar Allah ta shiga a ciki ta shiga faƙala sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce tarauna hazihil mar'a. yanzu kuna ganin wannan matar tarihatan walad hafin na za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta eh kuna ganin za ta iya jefa ɗanta cikin wuta a irin wannan hali kar kuma ta fa baiwa ce suna cikin kamamun bayi ga wannan tashin hankalin amma irin halin da ɗanta ya shiga ya fitar da ita daga wannan halin take ciki Sai ya ta rungume shi ta ɗauke shi ta ba shi nono sha kasan babu wata kwakwalwa ta wani mutum mai hankali da zai iya cewa za ta iya ɗaukar ɗanta ta jefa shi a cikin wuta ƙulla sai sahabban ma'aiki suka ce la walla muna rantsewa da Allah ba za ta iya jefa ɗanta cikin wuta ba faqal sai ma'aikin Allah ya ce Allahu mubtada kenan arhamu khabar Allahu arhamu bi ibadihi Allah ya fi bayinsa rahama min hajihi mar'a mana Allah ya fi jin kan bayinsa kan wannan mace da take jin kan anta kamar yadda ka san ba za ta iya jefa shi ba wannan kaga sifa ce ta ne ta rahama ba sifa ce ta kaifiya ba ba irin yadda wannan ta kan shi irin haka ubangiji Allah madaukakin sarki yake jin kan bayansa ba a'a sifa ce man kaifiya din daman wala yahiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ta abin da mutum zai samu na ilimin Allah ta'ala na siffa shi da sunayen shi sai abin da Allah ya ga dama ya bayyana kun gane wannan da ke ko saboda haka siffar Allah ta'ala ta rahama kamar yadda wannan hadisi yake karantar da mu lalle ilalla ba karamar siffa bace ce siffa ce mai girman gaske sosai da sosai siffa ce wacce yake tana cikin siffa na azad tana cikin siffofin Allah ta'ala sifofin zatin Allah madaukakin sarki ar-rahma وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري wa ana bi hurairah radiyallahu anhu hadisi da Abu Huraira Allah ta'ala yadda da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكا الله إنا دا أمين الله استبتع قريش ياتي لما خلق الله لخلق a lokacin da Ubangiji Allah maɗaukin sarki ya halicci halittu kaɗinsu. Kun ya riga ya halice su ya rubuta duk wani abin da za a halitta komai da komai kataba fi kitabin fahuwa inda sai Allah ya rubutu ya rubuta a cikin wani littafi shi wannan littafin yana can wurin sa arshi a saman al'arshi domin shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaitu ne a saman al'arshi ma'ana saman shi kuma babu wani abu a saman shi komai yana ƙasan shi ne annabi sallallahu yana addu'a yana cewa anta zahiru falaysa fawqaka shay babu wani akan babu wani abu a saman ubangiji Allah madaukakin sarki ka gano wannan da ke ko sabanin ka ce yana masallacin nan ka ga rufin masallacin nan yana ne yana saman shi sabanin ka ce yana ko ina rufin wannan sama ta farko din tana ne kun yi shiru tana saman shi kun gano wanda ke ko to amma da yake yana kan al'arshi ya daidaitu to babu wani abu kuma a saman shi shine uluwa qaharin wa uluwa shani jalla anil azadi wal awani kadhalahu al uluwa al fawqiyya ala ibadihi bila kayfiyya wa ma za mutalibun ilayhim bi ilmihi muhaimin alaihim duk lokacin da ka karanta al'ulu sabbih isma rabbika al'a'la ubangijinka mafi ɗaukaka za ka waɗannan shi maɗaukaki ne domin ya daidaito akan al'arshinsa yana sama kamar da Allah ta'ala ce a amintum man fi sama'i an sifa bi kuma arda fa iza hiya tamur kun gano wannan da ke ko sannan kuma ya daidaitu akan al'arshi ar-rahmanu ala al'arshi stawa sannan kuma girman Allah ta'ala girma ne da ya tabbata a zukatan mummunai kun fahimci wannan ko shine uluwa shani sannan kuma girman shi ƙarfinsa na iko kuma babu wani abu da ke gajiyar da Allah ta'ala babu wani abu da ya kai da abin nan da zai rinjayi Allah madaukakin sarki shine wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa yursulu alaykum hafaza Allah madaukakin sarki ya rubuta a cikin wannan littafin shi littafin yana can wurin Allah ta'ala daga cikin abin da littafin ya kunsa inna rahmati ghalabat ghadabi lalle rahamata ta fushi fushina kun gane wannan rahamar ubangiji Allah madaukakin sarki tarin da ya fi shinsa wa rahmati wasi'at kulli shay fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yutuna zakata wal ladzina bi ayatina يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ubangiji Allah madaukin sarki ce rahamarsa rabbana ita kulle shay'in rahmatan wa ilma ji mala'iku rahamar ubangiji Allah madaukin sarki tarin jayi komai tarin jayi shine Allah ta'ala yake cewa walau ya akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabba inda Allah yana dankan mutane da abin da suka aikata da tuni babu wata dabba take motsi a ban kasa mun fahimci wannan ba da tuni kowa ya wuce Allah ta'ala ya shafa kowa Allah yana jinkirtawa ne yana haƙuri ga waɗannan hadisai da wancan da muka karanta da wannan suna tabbatar mana da sifa ta ne ta rahama ga Allah maɗaukakin sarki to nan ɗoruwa kuma akan wani hadisi din wani hadisin ya tabbatar da sifa ta ne ta alghadab Allah ta'ala yana fushi kuma sifa ta fushi sifa ce ikhtiyariya amma sifa ta arrahma rahma sifa ce zatiya kun gane wannan da ke ko sifa ta rahamar ubangiji Allah madaukakin sarki sifa ce ta zati amma fushi sifa ne ikhtiyariya da shi da ar-rida sifa ce ikhtiyariya hakan nan kuka in ba ba ubangiji Allah ta'ala ya ambaci wani a cikin suratu an-nisa yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi وغضب الله عليه غضب فعل ماضي الله لفظ الجلالة فائل Allah ya yi fushi da shi kun gano wannan da ke ko sai nuna mana cewar abinnan sifa ta fushi sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki sifa ce kuma ikhtiyariya Allah ta'ala yana cewa wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa wa man yahlul duk wanda fushi na ya hau kansa wa man yahlul alaihi ghadabi faqada hawa ko Allah ta'ala ka tsare mu daga fushinka Allah ka tabbatar mana da rahmarka wancan littafi da Allah ta'ala ya rubuta shin wannan littafi da wani mafuf ne kuma wani littafi ne na daban ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة أنا أقول وفيه ما وفيه نقول ma'ana na faɗi wasihi ɗaya kenan na kuma wasihi biyu ne barakallahu fikum walahu ma'an hadisin bukhari da muslim dai riwayar abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa qala lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya rahama kashi kashi kashi na rahama kashi ɗari ne haka ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an sai ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya rike kashi da tara a wurinsa saurano kenan wa an anzala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da juz'i ɗaya kashi ɗaya a ban kasa duk wannan rahamar duk wannan jinkan duk wannan tausayin da kake gani da wannan rahamar ne kwaya daya subhanahu wa ta'ala famin zalikal juz'i daga wannan juz'i wannan kashi ɗaya din na rahaman ne fa ta tara hamul khala'iqu halittu baki ɗayansu suke jin juna kar ka ɗauki duniyar mutane kaɗai dubu duniyar tsuntsaye tsuntsuwa ta je ta yi koto ta zo ta buɗe bakin ɗanta tana zuba mai a ciki duk a cikin wannan rahaman ne guda ɗaya kun fahimci wannan ko kaga yara sun je sun buɗe shekar tsuntsu sun ɗauko kaga tsuntsuwar tana ta kewaya su tana ta da gani dai wani abu sun yi wa ɗanta wani abu wanda bai dace ba duk a cikin wannan rahama ne guda ɗaya maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake cewa hatta tarfa al-dabbatu hafiraha har dabba ta ɗaga kofatanta an waladiha a kan ɗanta tana kiwo sai ta taka ɗan sai ga ta tashi saboda me ta ɗage ƙafarta khashiyata an bahu domin kada ta cutar da ɗan nata dabba tana taka ɗanta sai ga ta ɗage ƙafar domin gudun kada ta cutar da shi duk a cikin wannan rahama ne guda ɗaya mun fahimci wannan da kyau wani Musulmin a ruwayar musulmi kadai ma'anahu min hadisi salman yana kunshe da irin wannan ma'anar ne a cikin hadisin salman alfarisi wasihi a cikin dai hadisin ruwayar musulmi din yake cewa kullu rahmatin kowace rahama daga cikin nawa kenan ɗari ibaqu ma bainas sama'i wal ta cike sasannin sama da ƙasa daga nan naku sai ya ce wa fihi fa iza kana yawmal qiyama idan rana alkiyama ta kasance kammala hazi hazihi rahama sai Allah maɗaukin sarki ya cika ɗarin da wannan rahamar kwaɗe ta sauka a duniya ta cika cicci ya kake ganin rahamar wannan yini eh Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda kai musu rahama ma'ana dai yanzu malai yana ta koro mana hadisai da suke tabbatar da siffa ta rahama ga ubangiji Allah madaukakin sarki cewa yana da sifofi daga cikin sifofinsa akwai siffa ta rahama ita kuma siffa ta rahama siffa ce zatiya mun gano wannan da kyau ko sannan kuma wani ya nuna mana akwai asar gurabu na rahama Allah ta'ala a bayan ƙasa domin ne domin daga cikin alamomi na wannan rahaman ne fa dabba take ɗaga kofatanta akan ɗanta da ta taka don jin tsoron kada da cutar da shi Shi shine Allah ta'ala ke cewa fanzur ila asari rahmatullahi kafa fil arda ba'da mautiha bayan ya da yayi magana yadda ruwan sama yake sauka da yadda har kun ta amma kun so ku ɗebe tsamani daga samun ruwan sama sai Allah ta'ala ya sauko muku da shi yace fanzur ila asari rahmatullah ku kallaci dimbin asar gurabu sama Allah ubangiji madaukakin sarki kafa fil arda ba'da mautiha yadda Allah ta'ala yake rayar da ƙasa bayan ƙasa ta riga ta mutu da ka saki magirbi sai ka ji yayi ƙara domin babu wani wuri da ya shiga amma da an yi ruwa ɗaya sai ga malam gaba ɗaya gona ta ɗauki abin nan a wanda yake yanzu da zaka zo ka dinga zuba kullum ka zuba ka zuba ma ruwa botiki goma sha biyu ka zuba shida da safe shida da yamma goma ke haka jibi ke haka watakila sai kayi kwana goma sha biyu kafin ka ga wata 'yar ciyawa ɗaya ko biyu ta ɗan kunnu kai amma da Allah ta'ala ya saki ruwa a daren nan gobe zuwa sai dai ga wuri ya ko gaba ɗayan shi kawai fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya tabbata mana da rahamarsa وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم وعن أنس كما جاء حديث daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dade shi kada ku manta fa wannan babi muna cikin babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bihi kuma mun yi maganar imani da Allah ta'ala ya kunshi imani da sunayen shi da kuma sifofinsa isa malaki yake ta kawo a hadisi na asifat wannan ba shi ke nuna cewa kuma ba zai magana akan wani abun ba domin kun ga anan yace fa idza na yawmal qiyama kaga ya tabbatar da akwai imani da ranar tashi alkiyama kenan kun gano wannan da ke ko hakan nan kuma a karatunmu na jiya wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah wannan ko kaga ya tabbatar da cewa akwai alkiyama dama alkiyama tana cikin shika-shikan imani guda shida wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kun gano wannan da ke ko na'am yanzu ga hadisin Anas ibn Malik Allah ta'ala ya da shi qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ma Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce, innal kafir lallai kafiri iza amila hasanatan idan ya aikata wani aiki na kwarai aiki mai kyau hasanatan kwaya ɗaya da ya aikata kuma kasan suna aikata ayyuka masu kyau kun gane wannan suna taimaka ma gajiyayyu da an yi girgizar ƙasa sai ga jirage na sama suna sauka da abinci abin da suka kira wai taimakon gaggawa Allah ta'ala kaɗai ne mafi sanin da abin da suke saukowa mun fahimci wannan da kyau in an yi girgizar kasa in an yi kaza in an yi kaza su turo kuɗi su ce a koyar da ilimi kyauta su ce sun ba da tallafi kaza su ce sun je gidan gajiyayyu su ce sun yi abu kaza an gane wannan da kyau su ce sun gina asibiti da sauransu kaga alhassana ne ma'aikin Allah yake cewa innal kafir lalle kafiri wannan mufarar ne ko jam'i mufarar ne lafzuhu mufrad lakin ma'anahu jam domin yana da al al-istighraqiyya wa al tufitu al-kull fi al-umumi fi jami wal ifradi kal alim al tufidu al-kull amma al al-istighraqiyya suka ce al al-istighraqiyya ita ce al din da in ka cire ta ka sa kullu ma'ana za ta tsaya daram ma'ana shi ghairal hadith inna kulla kafirin idza amila hasanatan ma'ana ta tsaya ko bata tsaya ba kowanne kafiri idan ya aikata abu mai kyau ga abin da za a yi mishi mun fahimci wannan da kyau ko irin shi ne faɗin Allah ta'ala innal insana lafi khusrin aka ce al insan al insan kuma mufrad ne jami'in sa shine annas amma sai Allah ya ce illal ladina amanu illal ladina kaga jami'i ne amanu jami'i ne wa amilu jami'i ne wa tawasaw jam'i ne wata wasau jam'i ne ya nuna wancan al'insan din jam'i ne kun gane wannan ko ya nuna wancan al'insan din jam'i ne saboda yana da al-istighraqiyya innal kafira lalle kowanne kafiri dukkanin kafiri idza amila hasanatan idan ya aikata abu mai kyau ut'ima biha tu'matan fi dunya za a ciyar da shi wani abu ciyarwa guda a wannan rayuwa ta duniya dama ɗaya ya yi sai a ciyar da shi ɗaya kun gano wannan saɓanin mummuni shi mummuni idan ya yi alhasana guda ana ninka mashi goma ne man ja bil hasanati falahu khairun minha kun gano wannan kyau ko sai aka fassala maka ita man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wannan kowace irin hasana kenan amma idan ya zama infaqi ne fi sabilillahi to kaga wannan kuma daban yake kun gano wanda ke ko masallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanadin fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim so wannan al-infaq ne fi sabilillahi na jihadi ne amma infaq al-hasanat da mutum yake yi mummuni kowanne ɗaya yana da nawa goma to a man dubi kafiri idan ya ɗaya tallin tal abu ɗaya za a bashi kuma a nan duniya kaga ranar alkiyama ba zai ce Allah ta'ala bai bashi wani abu ba saboda ya saba ma sharuɗan karɓan aiki sharuɗan karɓan aiki shine daman al'iman shine mutum ya zama yana da imani sannan kuma abin ya zama ya yi muwafaka da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi Allah ta'ala ya tsare mu daga kafirci wa ammal mu'min amma mummuni fa inna Allah yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah Allah ta'ala yana ajiye mishi ɗimbin ayyuka na alkhairi da i zuwa ranar lahira ana ajiye mishi su wa yu'tibuhu rizqan fid dunya Allah ta'ala ibiyo mishi da arziki a nan duniya ala ta'atihi akan biyan da i kun gano wannan da kyau ma'ana alhassanat ɗin da ya yi ladin shi na alhassanat sai alahira zai samu muddin ya cika sharɗa na alhassanat shine imani da kuma yi domin Allah kun gano wannan da kyau sannan da muwafaka da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma a nan duniya Allah ta'ala ya biyo mashi da waɗansu al'amura wannan kamar abin da yake ɗanɗano sauran yana can ko fahimci wannan da kyau ko to malam yanzu an kaga halin da wasu kafare suke ciki abin sai ya daure maka kai sai ka daɗa ma'ana daure kai sai ka ce to ya zama abin tausayi domin a nan ɗin duniyar sai mai ɗaurin cingam ta daura gaba ta daura baya amma sai yake sosai da sosai kun fahimci wannan da kyau ko wai a hakan fa a cikin aljanna yake domin a duniya fi jinin mu'min wa jannatul kafir kamar da al-imam muslim ya rawaito hadisi din wai shi a hakan a gidan aljanna yake ka gan abin da za a ci da safa da kyar ba wai abin da za a ci da wuni ba fa wanda za a ma da shi da kyar ake samu sannan na rahana ko wani motsi da za a yi duk wani motsi da za a yi kudin makaranta da za a yara za su ce a kawo gobe to ana karkashin Allah ya ba ku mu samu kuma wai a haka cikin aljanna yake in an je lahira kuma dama waɗannan Allah ta'ala ya kiyaye ya Allah ka tabbatar mana da imani Allah ka tabbatar mana da imani mummuni ubangiji Allah madaukin sarki zai ajiye mishi ayyukansa sannan a nan duniya kuma ya biyo bayan waɗannan ya biyo bayan shi da wa atainahu ajrahu duniya dunya kenan ko an ba shi wani bangare na ladan shi a nan duniya wa inna fil akhirati lamina salihin annabi ibrahim kenan abul muwahhidin rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito kaga a wannan hadisi zaka fahimci tsantsar adalci na Allah madaukakin sarki har ga kafirai adalcinsa hatta aikin da suka yi ba a watsan musu da shi ba sai da aka sakanka musu a nan duniya sai da aka ba su ladan su a nan duniya wannan kuma yana daɗa nuna mana yalwar rahamarsa kun fahimci wannan da kyau ko walahu an وله عنه مرفوعا إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فيحمده عليها وله عن كما إمام مسلم ينادى رواية حديث دقا دقا وكينا دقا أنس ابن مالك حديث فقركم أنت مرفوعين وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع huwa al wannan al-marfu ne saboda ka sai ka tsaya wurin wa ma udifa lin nabiy al-marfu shine mahalli shahid amma ka wa ma litabin huwa al-maqtu sai fahimci ka hadisi baitin ne amma baka san ma'anar shi ba kun gane wannan da ke na'am mahalli shahid ne wa ma udifa lin nabiy al ka imam bayquni rahimahullah wa ma udifa la yarda 'anil 'abd lalle Allah ta'ala wallahi yana yarda da bawa ya Allah ka yarda da mu Allah yana yarda da bawa ma'ana yanzu na akwai sifa ta me kenan ta ariba radiyallahu anhum wa radu an radiya fi'il madi Allahu ismul dalala fa'il radiyallahu anhu radiyallahu anhum wa radu kaga ba magana kuma a ce ai raduya mala'ikatu a'udhu billah me kuma ke na haka ga shi ga fi'ili ga fa'ili ba shi kenan ba lalle Allah ta'ala la yarda anil abd wallahi yana yadda da bawa ya akulul aklata yana cin abinci guda domin akla abin nan fi'ila ne kun gani abin nan fa'ala kenan ko marra fa ya'muduhu alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan cin abincin da yi wa yashrubu shurbata bawa yana shan abin sha nan al'akalata duk abinci na halas a shurbata duk abin sha na halas fa ya'muduhu alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan sha da yi akan waɗannan abubuwa guda biyu ubangiji Allah ta'ala iya da shi ma'ana waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya da mutum ya ci abinci ya gode ma Allah ya sha abin sha ya gode ma Allah ba karfin shi bane ba dabara shi bace in dan karfin shi ne to akwai wanda suka fi shi karfi in dan dabara ki akwai wanda suka fi shi dabara haka ne ko ba su bane akwai wanda yake in dai lissafi ne har ya je karshen lissafi kat yake amma kulli yana Allah ya baku mu samu za ka ga mutumin da lissafi in ya wuce dubu goma shi kenan kuma ya kare mashi amma za ka ga Allah ya ci ɗaɗo mai dukiyar gatana wasu ne suke lissafa mashi komai da komai sai ga wani ya karanta lissafin ya gama karance shi yanzu kuma yana aiki karkashin sa haka ne ko ba haka bane wannan falala ce daga wurin Allah madaukakin sarki saboda yanzu dai godiya tana gaskiya abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya yarda da mutum ya Allah ke yarda da mutum وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقت السماء وحق لها أن تعب ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله إلا وفيه ملك إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا wa ma talazzaltum bin nisa'i alal furush wala kharajtum ila su'udat ta'juruna ila Allah ta'ala rawahu turmuzi wa kala hadithun hasan wa ana bi dharr radiyallahu anhu an karwa hadisi daga Abu Dharr Allah ta'ala ya dare shi lafazin radiyallahu an jumla ce khabariya ko jumla ce du'a'iyya Hmm? ina yan ilmul ma'ani khabariya ce ko kuma insha'iya ce du'a'iya eh khabariya ce ma'ana yanzu in ka ce khabariya ce wana bi zarrin kuma an garbo wani hadisi daga abu zar radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi kun gane wannan ko yanzu kana ba mu labari Allah ya yadda da shi wannan kuma haka yake cikin suratul tauba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ka ce radiyallahu an Allah yadda da shi wannan ce kaga kana ni addu'a kenan kuma wannan aya tana na cikin suratul hashr wallazina ja'u min ba'dihim يقولون رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من قال وانا لكيكو قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكي الله تيرار أمين الله ستبتع غريشي ياتي أقوت السماء سما تاجر جزا تايروري sama ba ta yi ruri saboda nauyin da take ɗauke da shi wa huqqalaha an ta'id ya cancanta ta yi wannan ruri din ta ya cancanta ta yi wannan kuwa din ya cancanta ta ɗaga wannan sauti ta da ta ɗaga wasu ka ce a wannan ai ba wane ne ba wane ne saboda su tunanin su duk abin da ya saba mu hankali mu su da shi ba sun manta Allah ta'ala ya ambace su ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa saboda me yasa saman nan ke wannan ruri ma'aikin Allah yake cewa ma fiha mawdi'u arba'i asabi a sama babu wani wuri da zaka sanya yatsu hudu baka da wani sarari da zaka sanya yatsu hudu illa wa fihi malakun sajidu lillahi ta'ala face a wannan wurin akwai mala'ika yana ma Allah sujada Hmm? a ga mutum ya ji ya bunƙasa ba zai bauta ma Allah ba akwai waɗanda suka fi suna bauta Allah ko ba ka yake ba babu inda za ka sa babu wani space wani sarari da kake da shi da za ka sanya yatsunka hudu face akwai mala'ika a wurin yana sujara ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikin Allah yake cewa walau ta'lamuna ma a'lam naku ya kawo lafazin wallahi wallahi lau ta'alamuna ma'alam ina rantsewa da Allah da kun san abin da na sani da kuna sane da abin da nake da masaniya a kan shi yanzu la bashiktum qalilan wallahi da kun yi dariya ir kadan za mu zo mu karanta hadisi a babu zikirin mala'ika ana sallam ya ce da jibrilu me yasa bai ga mala'ika mika'ila yana yana dariya ba ya ce bai taɓa ganin dariya shi ba in wa? in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayarwa mala'ika jibrilu sai mala'ika jibrilu ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsa yace ai tunda aka halittu wuta mala'ika mika'il bai sake dariya ba aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce aka ce ya kwanciyar hankali ya ce ina fa hankali zai kwanta mala'ika israfilu ya sa ƙaho a bakinsa ya ɗaga kan sama yana jiran a bashi umarni ya busa ina kwanci hankali yake sai ya shiru kawai in ji fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan wala bakaitum kasira kuma wallahi da kun yi kuka da yawan gaske da kun san abin da na sani na ce yana cikin babu zikirin mala'ika na ɗan kawo mana daidai mahalli shahid ne da kun san abin da na sani ba wallahi da ba ku dinga kyakyace da dariya ba wanda kaga ya kyakyace ya kyakyace ya daga kafa ya buga wa duniya ta mai daɗi eh wala bakaitum kasira yace wallahi da kun yi kuka mai yawan gaske wa ma talazzatun fin nisa'i alal furishi yace wallahi da ba ku ji daɗi da mata akan tabarmi ba ina za ku samu wannan lokacin kago gware su dama kenan wala kharajtum ila su'udat yace wallahi da kun fita kan hanyoyi domin as-su'udat jam'i ne na me na me na su'ud shi su'ud jam'i ne na sa'id kun gane ko sa'id shi ne mufrad su'ud shi ne jam'insa su'udat ne jam'in su'ud ma'ana su'udat ya zama jam'ul jam'i kenan kamar tariq me kenan hanya furu. turuqat kun ga nuna yaren da kuke da shi gajeren zango yake da shi larabci shine gamamman yare babu wani yare da ke da gamsassu ingantattun harufa a cikinsa kamar larabci duk wani yare sai kaga yi kama kame ce wallahi da kun fita zuwa kan hanyoyi za ku fita me za ku yi ta'juruna ila Allah azza wajal ta'juruna kuna kankan da kai kuna kaskantar da kai kuna tawalu'u kuna addu'o'i domin Allah ta'ala ya yi muku bala'in da kuka shiga ciki da kun san abin da na sani da haka za ku yi eh eh رواه الترمذي وقال حديث حسن na kamar yi na wata sura eh. zai ba da ma'anar ne kamar ya ban gane tambayar ka eh eh tuniya na karanta miya na karanta mai bambanci na wajen nashi ku bar mutum ɗaya magana taj'aruna ni sai na karanta ta ashiruna kuskure ne sabqul lisan ne barakallahu fikum taj'aruna ila Allah ta'ala ko taj'aruna ila Allah ta'ala kuna kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki inda kun san abin da na sani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan hadisi yana nuna mana cewar lalle saman nan da ka ganta a cike take da masu bauta kun gano wanda ke ko kuma yace aqati sama as-sama'u nan guda ɗaya ko kuma mai bakwai baki ɗayan su alce aljinsiya al-istighraqiyya dukkan sammai kun gano wanda ke ko sai dai wata wata saman mala'iku suna zaune abin suna sujada wasu kuma suna tsaye kamar yadda in ka tara hadisan gaba daya daman mala'iku suna cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum Allah ta'ala ya cewa wa ma ya'lamu junudi rabbika wa ma ya'lamu junudi rabbika illa hu kawai mana san Allah ta'ala yana da su a sama fa babu inda zaka sa yatsu hudu akwai mala'iku a wurin suna sujira mala'ika yana sujira a wurin kaga wannan yana nuna mana akwai tabbatuwar mala'iku kun gane wannan da ke ko da kuma cewar su ibadun makramu ne dama yana cikin usulul iman imani da mala'iku قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا في صحيحين من حديث أنس وأن اللفظ in yake cewa wannan lafazin na lau ta'alamuna ma a'lam law dhahiktum qalilan hadisi ne ma dake cikin bukhari da kun gane wannan ke ko da to imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi sai dai ka fahimci bambancin ruwaya tirmidhi da ruwaya bukhari da muslim wai bukari da musulun ta tsaya ne wurin wala bakaitun kafira ƙara su sauran ba imamu turmin ya kawo hadisi a kitabun zuhud ma'ana an kana son zuhudu akwai littafai da aka rubuta na sunna ka fahimci wannan da kyau ko dan in go haka ba sai ka je ke ke tsallan ba dake ka je ke abin da ba a sa ka ba in kana so kai zuhudu to akwai zuhudu ingantacce ka duba kitabun zuhud a cikin turmuzi ka duba kitabun raqa'iq a cikin bukhari ka duba kitabu zuhud a cikin sunan ibn majah da dukkan littafan sunna in ba haka ba sai gaje ko dai kai al-ghulu ko kai al-ifrat Allah ta'ala kuma yace la taghulu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq ولمسلم عن جندب مرفوعا قال الله قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك mutum ya yi shigi cikin rububiya kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku waɗanda suka imani kada ku kuskura ku wuce gaban Allah da manzon shi Allah bai ce baka ce ya ce manzan Allah bai ce baka ce ya ce wallahi karke wannan ga hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin jundub bin junada marfu'an wa ma udifa lin nabi marfu'u kenan ku qala rajulun wani mutum yace la yaghfiru Allahu li fulan wallahi la yaghfiru nam wallahi la gafiru Allah li fulan abin da ya dauke nasu mana fa'ida ne na me yasa ba a fito sunan mutumin ba aka ce qala rajulun yana cikin mubhamat in gano wannan da ke ko in ba wani su a bangaren hadisi ba ba kasafai ake tunda takhassusi shi zai nuna maka dama aikin ka ne a cikin mubham ka gano shi aka yi wannan ne daga cikin hikimomin da ake wannan ba lallai sai an bayyana abun ba galibi ga abin da yake ba na yabo ne. sai a koya sunan mutum ko kuma idan mutum shi yi tambayar saboda gudun zuhudu abin nan gudun riya sai ya koya sunan shi sai ya ce sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alhali wata kila kuma shine yi tambayar kun gane saboda yayi maka ruwa ya ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kan ma sai ya ce ya gashi kuru-kuru ya ce da shi ga kaza ga kaza ga kaza tsabage rashin kunya wannan mutum ya ce wallahi la yaghfiru Allahu li fulan rantsuwa da Allah na rantse da Allah Allah ba zai gafarta ma wani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka wannan bawan Allah ya faɗa wa ya sa shi wannan magana fa qala Allahu azza wa jal sai Allah ta'ala ya ce man zallazi ya ta'alla alai waye wannan wanda yake min shishigi waye waye yake irin wannan shishigin Allah aghfira li fulan cewa ba zan gafarta ma wani ba In ni kada gafartu la yace lalle ni na gafarta mashi wa ahbattu amalak na bata aikinka mana wannan hadisi lalle ilalla zai zama cewa abinda kake akai shine fatan alheri ga almuhsin duk wani mutumin da ke kyakkyawan aiki muna mashi fatan alheri muna mai kyakkyawan zato kun gane wannan da ke ko duk mutumi da ke mummunan aiki muna ji mishi tsoro don aikinka don aikin mutum ba a tsundumar da shi wala yakfuru ahadun bi zambin min ahalin kibla kamar yadda ibn abi alkairawa ne ya faɗa kun gane wannan da ke ko malamin sahillahu kenan mudin bi halatta ba amma a garin yaya mutum ya zo ya hau ya ce ba za a gafarta ma wani ba wa ya sa shi ko ya zama kishiyarsa ya ce ya gafarta ma wani a billah kowannensu wannan ya zo ya ce ba za a gafarta ma wani ba Allah ta'ala ya bata aikinsa kun gano wanda kyau ko shi kuma wannan ya zo ya ce ya ma gafarta ma wani din ha kaga wannan duk gaba ɗayan su shishigi suka yi kun gane wannan da kyau ko har aka zo ana cewa ma an ma ba shi aljanna kun gane wannan da kyau ko abu mai sauki ya buɗe masa ka gani mana ko ba haka ba yanzu idan za ka sai gida ba sai an buɗe maka gani ba kun yanzu wannan da kyau idan gidan akwai 'yan haya a ciki a sanar da su za a shigo kun gane ko su dan kawwame eh musulunci su dan kawwame ka shigo ka dudduba ka dudduba ka dudduba ko ba haka yake ba sai a je a ciniki to amma aka ce an baka ki sai ka ce to ala gafata mala a bude mu gani ai a bude gidan aljanna mana ko ba ka da dama ka ce a bude maka gidan ka gani So da ka malamai wannan mutum tare gaggawa kada mutum ya shishigi wallahi kada mutum ya shishigi a harka ta ubangiji kada mutum ya shishigi cikin uluhiyya cikin rububiyya cikin al'asma wa sifat kada mutum ya katsalanda al'amari yana da hatsarin gaske ka zo ka kekace kasa ka ce ba za a gafarta ma wani ba wani dan wuta ne akan ne bai mutu yana mushriki ba in dai mutu yana mushriki tintirin matsafi wannan fa dan wutar balbal ne mun gane wannan da kyau ko amma in ba haka ba in dai laifi yake yi to ana fatan Allah ta'ala ya fi mushi kun gane wannan da kyau ko kuma kowa yana neman gafara Allah ne yana neman yafiya Allah ne akwai wanda zai ji aikinsa ya cancanci shigar da shi aljanna akwai wanda zai daga hannu babu shi shi karanta shi ya san sai da rahama Allah kowa rahama yake nema Allah ka rufe asirin duniya da lahira shine abin da ake amma Allah yana tonawa shi kenan mutum amma mutum ya zo ya ce ba za a gafarta ma wani ba wani dan wuta ne wa ya sa shi kun gane wannan haka kuma ɗaya hannun ya zo ya ce wani dan aljanna ne ya gafarta ma wannan wa ya sa shi waɗannan al'amura al'amura ne na Allah ta'ala kada mutum yi katsalanda aljanna ce ta Allah ta'ala shi ikayarsa saboda haka zai gina waɗanda yi idan kana so ka sa mutane a aljanna sai ka je ka halitta ka ka su kuma ka halicci aljannar abu mai sauki eh ko mai bayani eh in dai ka nace sai ka sa mutum a aljanna kana da ki sai ka je ka yi halittar ka ka zo ka sa su a cikin aljanna taka ba ka ba abun gudu shine kada mutum ya zama wakilin jujal domin jujal zai bayyana idan ya bayyana zai zo da wuta da aljanna ya ce duk wanda ya bi shi zai sa shi a sa wacce take ita ce wuta balbal duk wanda ya ƙi shi zai sanya shi a wutarsa wace yake ita ce aljanna saboda tsabagen fitina ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce ku nemi tsari daga fitinatul yin dajjal hatta a cikin sallah kana tahiyya kun gano saboda fitina ta yin dajjal to kada mutum ya zama wakilinsa Allah ya kiyaye kaga waɗannan abubuwa wannan saboda ne Allah ta'ala ya bata aikinsa Allah ta'ala ya fushi saboda ya yi shishigi ma'ana shishigi yana cikin abubuwan da ke janyo fushin Allah ya Allah ka kare mu daga fushinka kun gano wannan ko kuma saboda yayi wannan dama Allah ta'ala ce wa man ya'lul alayhi ghadabi faqad hawa kaga wannan halla alayhi ghadabuhu kenan Allah shi kiyaye mu Allah ba akwai tashin hankali bi عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا muminu ma 'inda Allah min al-'uquba ma qami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamu al-kafiru ma inda Allah min ar-rahma ma qanata min rahmatihi ahad وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك وله كما دي هر يوم شي واكنا شي إمام مسلم yana da waya hadisi an abi hurairata daga abu hurairata marfu'an hadisi ne marfu'i ma'aikin Allah yake cewa lau ya alamul mu'minu ma inda Allah min al-uquba inda mummuni ya san uqubar da ke wurin Allah narko wani azaba da ke wurin Allah al-mu'min dukkanin mu'mini domin alce al-jinsiyya al-sagratiyya ma qami bi jannati ahad babu wani mutum da zai yi tsammanin cewa shi dan aljanna ne zai kwadai aljanna saboda ya san azaba kun gane wannan da ke ko inda mummuni ya san ukubar ya san azabar da ke wurin Allah to da babu wanda zai yi tsammanin cewa zai samu rahama Allah balle hari ya zo yana rabanta e duk wanda kaga yana rabo ya nuna shi ya koshi kenan aiko akalla duk wanda kaga ya raba ya ba ya bada abu daya ya nuna akwai daya a hannun shi wato mana sai ka dubi mutane ka rasa da irin kwakwalwa ake mu'amala su kamar ka ce musu balhum qaumun mashhurun fa anna tufakun walau ya alamar kafiru ma inda Allah min rahama inda kafiri ya san irin dimbin rahama da ke wurin Allah ma kanaka min rahmati ahad da babu wani kafiri da zai da zai fidda tsammani da rahama Allah to bai sani ba kun gano wannan da ke ko da rahama Allah ne fa a ƙarshen lokacin safa in mutum ya ya abin nan lokuta guda biyu su ne fa lokutan da ba a karɓa tuba wa laysat tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo musu in ba wannan lokacin ba fa to kofa a buɗe take na karɓi tuban mutum haka nan kuma wallabi na ya mutu na wuhun kufa sannan kuma sai wuri na biyu da muka ambata shine lokacin da rana ta fito daga inda ta faɗi kun fahimci wannan da kyau ko amma lokacin da bai karasa wannan ba ana karɓar tuban mutum kun fahimci wannan da kyau ko da yawa za ga kafiri minti ukun shi na ƙarshe ka gaya musulunta an gano wannan minti ukun shi na ƙarshe watakila an hatsarin mota ne bai wuce sauran minti uku ba kyakkyawan mu'amala da suke da fasinjoji musulmi a ciki ya sa ya musulunta kun gano wannan ya musulunta bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai kuma ba a hatsarin mota sai ka ji wannan musamman bahaushe gaji ya ce ai wani tubabbe ne wai shi ya musulunta ne to shi kuma ba tubabbe bane kenan eh mana ai mutumin da ya zama tubabbe wannan kan ai muna ne kyakkyawan zato shi kuma ba tubabbe ba kun fahimci wannan waɗannan lafuzza munanan lafuzza ne kar ka bari ka ji ana kiran wani wanda ya musulunta a ce da shi tubabbe sunan shi kaza kawai in ba ka mutum sai ya je ya jana shi musulunci sai wata ranar mun karanta na waƙoƙul iman tukunna Allah ya kiyaye kowa ya ji imanin shi a tafi hannunsa yake kaɗan ya rage sulle mishi walil bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal hadisi da bunnan ruwai bukhari na hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya dirishi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aljannatu ita aljanna aqrabu ila ahadikum ta fi kusa da ɗayanku min shiraki na alihi kan igiyar takalminsa igiyar takalminka ba a tsakani ya tsankanan na wannan ɓangaren da na wannan ɓangaren ba tsakiya kake sa igiyar takalminka ba to aljanna ta fi ka kusa da wannan igiyar takalmin kun gano wannan bayan Allah ya ce wa naru mislu zalik wuta ma haka ta fi kusa da mutum sama da igiyar takalminsa Allah ya sauwake wannan ya nuna mana da aljanna da wuta akwai su suna nan ba wai nan gaba ne za a yi su ba dan Allah ta'ala ya ce abin nan fatakun naran lati uiddat للكافرين أعدت للكافرين أن يرجع أن يتتلنت ككافرين haka ne yake cewa إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض jannatin والأرض أعدت wal أرجع أن يتتلنت muttaqin الله تعالى an yi tattalinta ga Allah ta'ala ka sanya mu kun gane wanda ke ku kuma yana nuna mana daga cikin imani da ranar tashi alkiyama akwai imani da me da aljanna da wuta kun gano wanda ke ko sannan wannan kuma yana nuna mana si'atu na rahamar ubangiji rahamar ubangiji rahama rahama ce gamanniya Allah ta'ala yana cewa alif abuna hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al bi qawl la ilaha illa hu a wannan ayar sifofi nawa Allah ta'ala ya sifanta kanshi da su a wannan ta ghafir adh-dhanbi din dama ya ce hamim tanzilul kitabi min Allah al-azizi al-alim kaga akwai sifata izza sifata ilm sai ce ghafir zambi kaga wannan akwai fata qabil taubi nawa kenan shadidul iqab zi qawl kaga a wannan ayar wannan ayar ta biyu Allah ta'ala sifata kanshi da kan sifofi guda uku a wannan ayar da hudu غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول sifofi guda uku a cikin huɗun nan gaba ɗayansu na rahama ne ghafir zambi mai yawan gafarta zunubai qabilu taubi mai yawan karban tuba zibauli mai yawan ni'ima shi wa kenan shi Allah ta'ala sifofi nawa uku sai ya ce kuma shadidul iqab mai tsananin uquba sifa nawa daya sai ya nuna rahamar shi ta rinjayi azabu shi kenan ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin rahamarka وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد قد طلع قد دلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض قال الزهري لئلا يتكل قل لئلا يتكل أحد ولا ييأس أخرجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya dani shi anna mar'atan baghiyan lalle wata mace mai zaman kanta bai ta ci karo ba ai ba canza mutum suna a ce mai zaman kanta a kai lalle wata mace mai zaman kanta ra'at kalban ta ga wani kari fi yawmin har a wani yini mai tsananin zafin rana ya tsifu bibi irin yana ta kewaye bishiya abin da rijiya ya zo yana ta leƙa ta yana ta kewaya ta ƙada dala'a lisanahu min al harshensa eh ƙadimi ko dala'a ma'ana mazigi ne kenan naku ajila'a ya zazzago dala'a harshen ya fito shi karen ya fito da harshensa min al'atashi saboda kishi kishin ruwa da idanun shi ya zazzago da harshensa da ta ganshi a cikin wannan hali fa naz'at lahu muqaha sai ta ciro abin nan muk ɗinta da ke kafata hufanta ko takalmin da take da shi ko dai zamana takalmin irin wannan mai kwaskwas ɗin ne sai ta abin nan ta cire kasan shi kasan kasan ai akwai to to to a ciki kuma a irin wannan dagogo rago din nan coge kenan yawwa akwai katako a kasan shi wani katakon tuko ake mishi kun gano wannan da kyau ta yadda wani kuma ma roba ce aka sa katako a ciki kana cire katakon sai robar ya fito ina ganin dai har yanzu wallan ma yati kuma tawilu kenan Ina mustafa yake yi musu jawabin nau'ukan takalma kun gane wannan da kyau ko kuma sai ta ciro abin nan takalmin in sau ciki ne da ta ciko sai ɗaya ta ɗibi ruwa fasa katuhu sai ta shayar da wannan karan fa gufira lahabihi sai aka gafarta mata ta sanadiyar wannan aiki da ta yi kun gane wannan saboda haka mutum kada ya rena aiki kun gane wannan sannan kuma in dai mutum yana da asulin iman imani na asali shine imanin wanda ta sanadiyar shi ne bai fice ba Allah sallallahu yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kaga wannan al-imanul kamil ne cikakken imani kun gane wannan to amma ana ma in dai mutum yana da asalin imani ta yadda da wannan imani ne ake mai sallah kun bai wannan to wannan ana fatan ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mishi ita ce tsantsar aqida ahlus sunna cewa in dai mutum yana da imani ba ya zamana yana cikin wanda yake ba musulmai ba to wani ana mai fatan gafara kaga wannan aiki da ta yi ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mata wa qal ma'aikin Allah yace dakhalatin nar mar'atu wata mace ta shiga wuta saboda me ita kuma ta shiga fi hirratin laha saboda wata magenta eh fi laha saboda wata magenta kun gane maganar kar ku manta waccan kare fa ta shayar Allah ta'ala ganin dama shi ne kai halice ka mutum da sai Allah ya ga dama ya halicci mutum kare kun gane wannan duk halittun Allah ta'ala ne wallahu khaliqu kulli shay shi fa kare shine in ta hamil alaihi yalhas an ka daka mai tsawa in kai mai magana yi maka haushi in ma ba kai mai magana ba yi maka haushi kun dai san misalin da aka buga ko wa masaluhu ka masalil kalbi shi wancan din la alaihim na ba'al atainahu ayatina da aka bashi ayoyin fansalaka minha sai ya fitar da kanshi daga cikin ayoyin kamar ka san ƙwararren mahaucin ya feda akuya aka fitar da fatar daban naman daban zai iya dawowa kuma haɗa su shine insilah haka yi mu ilimin da Allah ta'ala ya bashi shi Allah ne ya ce ya bashi ilimin ba wai ɗalibai ne suka ce kai wani malami ba ne, ka san wannan a zama da mutum malami kun fahimci wannan to amma wannan Allah ne ya ce atainahu ayatina mu muka bashi me ma sunan shi fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi bayan sa shi yana yana kenan yana gaba fa kana min ghawin Allah ya ce walau ina la rafa'anahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi fattaba'a hawa fa masaluhu ka masalil kalbi waɗannan malaman ba fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas akwai malamin da yake ko ba kai magana ba sai ya ce da shi kake ka gane ko balle kuma kai magana sai ya ce to ai kun ce mu kawo hadisin ai mun kawo hadisin ai an faɗin hadisin ma cikin almawdu'at wai hadisin da ya kawo maka yau ya ci gaba ya faɗa maka sunan littafin sunan littafin almawdu'at kun gane ko shi da ma almawdu'at din kwandon shara ne ba wa recycle bin a recycle ba ma recycle bin bane a'a an riga an can gaba ne an yi deleting nashi a cikin littafin shara kwakyara bola ta hadisai su aka tattara a cikin wannan littafin akwai al-mawdu'at na ibn qayyim akwai al-mawdu'at na abun nan me yake da suna mai fatul qadir a shawkani sai aka je aka rubuta aka je can ya je lebo hadisin sai ce ai hadisi yana cikin mawdu'at kaga an hutar da kai kun fahimci wannan ko wani kuma ya ce to ko dai hadisi ne mawdu'i ai yafi magana babanka me me na zafi a ciki ai abun ba zaki bane ai mun gane wannan da ke ko akwai malamai da yawa in ta hamil alai yalhas aw tun da kuma ka fara karatu kun ji mini magana maulidi a kai ina ai an yanka kuma a wuya ba wai abin ba saboda ka shure shure ne kawai kun gane wannan da kyau kullum daga cikin dalilan ma da aka fito da su yanzu na maulidi shine an fa fara maulidin nan tun shekara hamsin kafin bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce alhamdulillah tun shekara hamsin kafin bayyana maza Allah su ya kenan suke yi su kai su kenan fa ma'ana shi yanzu yana cikin masail jahiliya kenan Allah allati fi fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali al jahiliya to mutumin da ke da wannan yana kai yana magana kan shi Allah ya wake ke dakalatin na ramra'atun fi hirrati la habasatha ta tsare ta ta tsare wannan maki din lahiya a ta'amataha ita matar bata ciyar da wannan mage ba wala arsalata ta akulu min khashashil ard bata kuma sake ta ta je ta ci kwari ta je ta ci abin da take bukata a bayan kasa ba haka kawai ta daure ta har ta mutu akan wannan Allah ta'ala ya tsinda mata a cikin wuta ina ruwanta abin nan fa magen na halitta shi ce kun bai wannan saboda haka komai ana fita a nan musulunci za ka fahimci cewar batun haƙƙi na dabbobi tintin musulunci yake da kulawa ta musamman akan dabbobi imam zuhuri kala zuhuri muhammad ibn muslim kenan ko ibn shahab yana cikin malamin malik yake magana ce li Allah ya takila ahadun wala ya'as domin kada wani ya dogara akan aikin da yake yi ya ga shi yana aiki saboda haka ya riga ya dogara kamar mai aiki na kwarai kenan kanan mun mumuni ya gana ai shi yanzu abin da ya rage mishi da aljanna ita ce mutuwa kaga wannan yayi shi shigi kun gano wannan zai iya yin wani aiki kankani da shi a ganin idan shi ba wani abu bane ya je tsinda mai cikin hannaka kamar kuma kada wanda ke mummunan aiki ya fitar da tsammani daga rahama Allah kada ya manta karuwa ta shayar da ruwa kuma an gafarta mata kofar Allah ta'ala ta rahama a buɗe take muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da rahama shi a gare mu aga wannan hadisi dai akwai ambaton wuta da aljanna kenan kuma yana cikin al'iman iman bil akhir wa anhu marfu'an kuma hadisi daga gare shi Abu Huraira hadisi ne marfu'i ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa ajibtu wai ai qur'ani ce ta dauke ni fadan Allah ta'ala bal ajibtu wa yaskharun wa idza zikru la yadhkurun kai a faɗa wanda ke bakin a faɗi wani a to shi ke ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare aji ba cewa ajiba rabbuna ubangijinmu yayi mamaki min qaumi yayi mamakin wasu mutane yuqaduna ila aljannati bisalasil ana jan su zuwa gidan aljanna ko sanna mai ake jan su da anko a hannu ake jan su ake tura su gidan aljanna suna dawowa da baya subhanallah Allah ta'ala ya yi mamaki waɗannan bayi na shi ya ce a'a subhanahu wa ta'ala Allah ya yi mamakin waɗannan bayi ana jan su zuwa gidan aljanna bisalatil da mari mari da mari ake jan su su shiga gidan aljanna rawahu ahmad wal bukhari imam ahmad imam bukhari suka ruwaito wannan hadisi ma'ana kaga a wani hadisi akwai tabbatar da sifa na me kenan al'ujub mamaki a wurin Allah subhanahu wataala ma'ana al'ujub sifa ne daga cikin sifofi na Allah madaukakin sarki mutane fa ana jan su zuwa gidan aljanna da mari ake jansu in ba din da Allah ta'ala ya kawo mana gwamnati kafin wata gwamnatin ta zo ba wanda yake aka haramta sayar da giya kasan sai da giya sai da aka ɗauki mataki ba karuwanci da dukkanin fitsara kun bayyaci wannan da gina masallaci da cewa da mutane su zo masallaci su yi sallah sai kaga ana tallafo su sai kaga ana koron su daga hanyoyin da suke kama hanyar wuta sai kaga ana koron ba sai an sa musu mari tukunna in ba haka ba sai su kama hanyar wuta su bar hanyar aljanna an gane wannan da kyau Allah ta'ala ya ce, manna maki Allah ya ce ajiba rabbuna mu yayi mamaki min qaumin daga wasu mutane yuqaduna ila aljanna ana jan su zuwa gidan aljanna bisalasil da anko ake jan su da sarka ake jan su haka na bana Allah ta'ala a cikin suratu as-saffat Allah ta'ala yake cewa bal ajibtu wa yaskharun a qira'ata al-akhawan hamza da kisa'i kamar yadda imam shatubi yake cewa wadumum ta ajibta shazan ta ta ajibta ke mata gwamma mana bal ajibta wa yaskharun wannan ta din ke mata gwamma ke mata rufu'a abin da yasa gwamma yace gwamma saboda bina'i ne kun gane ko kuma abin nan alamatul bina shine ne a gwamma amma alamatul i'rab ar-rufu'a ko ba ka yi ba kala imamu shaɗu biyu ne yake cewa wadu ta a jifta ta kai mata zomma ka ce mai kenan a jiftu haka sai nuna ayar tana ɗauke da abubuwa guda biyu ruwayar farko kira'ar farko bal a jifta wai su faru a jifta ya ke wannan annabi kayi mamaki ne wai su faru a kira'a ta biyu bal a jiftu wai su faru na yi mamaki in ji Allah maɗaukin sarki kun gano wannan sai wannan ya zamana dama idan kira'a guda biyu ta zo ba ɗaya ba ta fassara ɗaya to kowace sai ta zama mai cin gashin kanta akwai saƙo da take isarwa mai zaman kanshi kun bai wannan da ke wannan da ke karatu akan kira'a sun san wannan ba za mu tsananta a ciki ba ana ganin za mu dasa aya a nan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala shi tabbatar mana da shi a cikin mizan na alhassanatuna cikin mizan hasanatuna wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala shi yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk